الرجيم بسم الله الرحمن إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ‘yan uwa musulmi ne muka taru a cikin wannan masallacin mai albarka masallacin marigayi shek abubakar mahmudu gumi rahmatullahi alai da azaba da da alarammominmu da ‘yan agajinmu 'yan jarida kebe rediyo social media sauran iyaye mata sauran jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna ƙare ma Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon sake haɗuwa yau muna 25 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in da biyu, wanda ya yi daidai da yau muna bakwai ga watan biyar miladiya shekara dubu biyu da da ɗaya, muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya gafarta mana ya samu zama lafiya Allah waɗaukakin sarki akwai bayan ku masu roƙon addu'a Allah da mu da su ba su ɗaya Allah ta biya bukatunmu Allah mana cikin kwanaki goma masu albarka Allah ka samu dace da waɗannan kwanakin masu albarka ya Allah ya Allah mu roƙe ka dare lafi ƙadiri Allah ka samu dace da shi ka samu dace muna ibada a cikin shi ya ubangiji ya yi mun mu Allah ta dukan magabatan mu yan uwa musulmi in ba ku manta ba jiya mun kwana ƙarshen aya ta 133 yau za mu tashi aya 134 insha Allah malam bismillah ya ayyuhal ladina ka ba da shaida a kai ne mahaifinka ne uban cikin da ya aihe ka za ka ba da shaida ko da gaskiya in bai da gaskiya ka ba shi rashin gaskiya ko da uwa wata aihe mutum an ka ce faɗi gaskiya game da ita za ka faɗi gaskiya tsakaninka da Allah ko ɗan uwa na jini ko wani masoyi ko wani mutum mai kuɗi wanda kana tsarin in ka waɗi magana a kai ne yana iya ba ka kuɗi ka ɗaure mai gindi ko talaka na kai sosai ne Allah ya fi jin ba a so haka abinda aka so kawai ka tsaya ma gaskiyar ka shi yasa Allah kukin sarki su ya hallabi na amanu ya ku wa'in suka yi imani kunu ƙawwami da bilƙasli ku kasance masu yawan tsayuwa da adalci shuhada kuna masu bayar shi kuna kuna masu bayar shaida lillahi saboda Allah ba don kuɗi ba ba don kusanci ba ko bijin kana aka ce ka faɗi gaskiya Allah ya kai adalci sai Allah maɗaukacin sarki ce walau ala anfusikum ko da akan kawunan ku ne in ka faɗi gaskiya za ta faɗa bisa kanka za ta waɗa bisar ƙwallowar kanka Allah ya tawaɗi kai wani aiki sai Allah Allah ya ce maganar nan ta adalci ko da bisar kankana za ta faɗa za a kai ka a ɗaure ka za a kai ka gidan yaya a aje ka adana ka Allah ya ce faɗi gaskiyar ne shi sa Allah ta'ala ya ce kunu mela kasance masu yawan tsayi shuhada suna masu ba da shaida lillahi saboda Allah za a ga mutum a sai a sai shi a ce ka mutai kotu ka ba da shaida za a baka dubu dari za a baka dubu hamsin za a baka dubu talatin abin ɗaya muka so ka ce ka ce gawa da abin yake alhali baka na an ka yi Ba ka san wanda aka yi ba ka ce ka ba da shaida ka halaka wallahi Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku an suka yi imani Allah ya ce kunu qawabina ku kasance masu yawan tsaye bil qisl da abin. shuhada kuna masu bada shaida lillahi saboda Allah Allah ta'ala ya ce walau ala anfusikum kuda akan kawunan ku ne ya an ka gaskiya za ta faɗa awil walidaini Allah ce ku akan uwayenku ne za su faɗa in ka faɗi gaskiya uwayenka na za a rubewa Allah ya ce faɗi kun ku san iyakar girma a ce mahaifin mutum mutum ya ba da shaida an ruhe an kai uba ko su an ruhe shi saboda shi abe da gaskiya ya faɗi gaskiya an ruhe uwa ta yi Allah ba ɗaukakin farke ce ko da bisa ƙwallokan sai ya faɗa Allah ya tsira waɗi gaskiya kawai shi sa Allah ta'ala ya ce awul walidai ne ko akan iyaye guda biyu wal aqrabin da makusanta yanne ko kanne da ƴan uwa ko da ƴan kan faɗi gaskiya su abin zai faɗan ma Allah ba ɗaukakin farke ce faɗi Allah ta'ala ya ce in ya yakun ganiyan in ya kasance shi mawadaci ne wanda za ka ba da shaida in ka ba da shaida kwarai abin da ya ka ba ka zai barin ka. kili mai gidanka na duk wata shi ka ba ka kuɗi da yanzu in ka kuɗi shaida ta adalci zai barin ka. au fakirin ko zan talakana kana jin tausayi ne in ka ba da shaida ta kwarai za a kai a ruhi bai da abinci gida ne Allah maɗaukakin sarki ce fallahu aula bihima Allah ya fi dacewa bisa gare su ka ji tsoron Allah ya fi ka ji tausayin wa'ancan mutane Allah ya yi ma uwanka Allah ya yi ma ubanka Allah ya yi ma ƴan uwanka Allah ya yi ma duk wani mai kuɗin da zai taimaka maka sannan Allah ya yi duk wani talaka na kaji tausayi Allah ya yi ma su sai ka zaɓa da ka zaɓi Allah daga zaɓi waɗancan wani ya shiga yaka to shi yasa ce fallahu aula ma Allah ya dace dacewa bisa gare su waɗancan mai kuɗi ku talaka sai Allah subhanahu wata'ala ya ce fala tattabi'ul hawa kada ku bi son rayuwarku kada ku bi son rai an ta'adilu akan kwasan ya adalci sauran ka yi ɗauke ka kaƙe yin adalcin magana ka ce ka ba da shaida ba daidai ba abin ya biyo baya domin Allah bai kyalewa duk masu ba da shaida wa bisa adalci wallahi ran tashin kiyama sai Allah ya ya ci mutuncin su sai Allah madaukakin sarki ya musu azaba kenan yawa musulmi in zaka hodi hodi gaskiya ko bi tajja maka ka biya kai da gaskiya ka hodi nan kotun duniya ta yanzu ka tsaye kai rashin gaskiya ka faɗi amma kotun Allah ba da saboda shi yasa Allah madaukakin sarki ce kunu qawwamina na qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ganiyan aw faqiran fallahu bihi ma. sai Allah ya ce fala tattabi'ul hawa kada ku bi son ranku an ta'dilu kasan yin adalci sai Allah ya ce wa in talwu idan kuka kau da kai kuka lauye wuyan kuka nuna tsiya autori da kuka bijire aka ce to ka ba shi da ka ce a'a wallahi ban zuwa kuma ka san da an kai to fa inna allaha kana bima amaluna khabira Allah ya kasance masani ga abin da kuke aikatawa Allah ya kasance masani ga abin da yi, an kira ka to ka ba shi da ka ce a'a wallahi haka ɗaya nuka ba da shaida ni wallahi ban ba da shaida kuma ka san wanda aka yi shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wala ya aba shuhada wa idza du'u wala ya aba shuhada idza ma du'u Allah ta'ala ya ce shaidu kada su kiya idan aka kira su idan kana shaidu aka kira ka to ka ba da shaida Allah ta kace ban zuwa don wancan ya kasu ni kotu ban saba zuwa kotu ba in ce in ba da shaida kotu a ka ce ka faɗi gaskiya kawai ka tsaye ka Allah maɗaukakin sarki na son mutane masu faɗin gaskiya shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce fa inna Allah kana bi ma ta'malun kabira Allah ya kasance masani ga abin da kuke aikatawa idan ya ku bayan Allah rayuwarku ta duniya kada ku yadda ka taho ba da shaida ko akan mijinka ko akan uwaye ka lauye gaskiya ka koyi ka ki wadi wallahi ka shiga uku ka waɗi gaskiya in ka waɗi gaskiya shi wanda ka waɗi gaskiya a kai ne zai gano wallahi na kware haka na Allah ka shi. ga shi ɗan uwanka na ko mahaifinka na amma ka waɗi gaskiya bai ji tsoron ka don in ta kama amma ɓoye gaskiya shi ka sa girman ka ya waɗi wurin Allah kuma girman kai faɗa wurin mutane ya Allah ka ba mu ikon haɗin gaskiya gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhal ladina amanu ya kuma su imani aminu billahi wa rasulihi ku dawwama ku riƙe ku ci da yin imani da Allah da manzonsa shi mai imani sa aka yi hankuri ya daure ya da da Allah da ya riƙe kwarai sai mutuwa ta ɗauke shi Allah sarki ya ce aminu billahi wa rasulihi ku dawwama akan imani da Allah da manzonsa wal kitabil ladhi nazzala ala rasul kuma littafin da aka saukan ma annabin sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani ke su ci gaba da imani da Allah da manzo da Allah ta'ala ya ce ba su kadai ba wal kitabil ladhi anzala min qabl da littafin da Allah ya sauka suwa gabanin zuwan Qur'ani ku yi imani da su saboda idan mutum ya yi imani da wani littafi bai imani da wani littafi ba imani su bai ba idan mutum ya ce na yi imani da ƙur'ani. amma bai da da attaura ko injila ba imanin ka bai yi ba idan ka ce kayi imani da attaura da injila amma ba kai imani da safin da aka so kuma annabi ibrahim ba imanin ka bai yi ba dole sai littafin Allah gaba ɗaya kayi imani da shi yasa Allah madaukakin sarki ce wal kitabil ladhi anzala min qabl da littafan da aka saukar gabanin zuwa Qur'ani duk ka ce kayi imani ko manzon Allah ne in ka ce ka da annabi Isa Ba ka za a annabi Musa ba imanin ka bai ba manzannin Allah sun kai imanin su duka ka yarda da su manzannin Allah ne bayan Allah ne sai Allah ta'ala ya ce wa manyan yakfur billahi duk wanda yake kafirce ma Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littafansa wa rusulihi da manzanninsa wal yawmil akhir da kuma yinin karshe wanda ke kafirce mu waɗanda Allah ce faƙar balla dalalan ba'ida hakika ya ɓace san siya daga abinda a gaskiya kafirce mu Allah ba ka yarda da Allah ba kafirce mu mala'ikun Allah ba ka yarda da su ba kafirce mu littattafan Allah ba ka yarda da su ba da manzanni da ranar kiyama to ɓata ta riga ta gama kammaluwa mutum ya ɓace fata ya kama daji wanda in ba Allah sun shi bai dawo to ya Allah ka shigar da ya yan uwa mutum dai zai sami imani da Allah mai da Allah shi halitta mu shi halitta duniya ba ke sai mai da mala'iku ne wanda ya kasawa aiki suna an tare da mu duk inda ka ce akwai mala'ika tare da ka akwai malaman da suka gan cewa mala'ikun da ta sun kai goma ko wani mutum guda subhanahu wa ta'ala yace lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah hmm. Allah wannan kusin sarki yace lahu mu'aqibatun dan adam suna da mala'iku masu bibiya kai min bayni yadayhi ta gaba gare shi wa min khalfi da kuma ta baya gare shi ya faru na suna tsaro dai suna kiyaye su min amurla daga umarnin Allah Allah ya tafi ku tsayawa ne an ce kowanne mai har mala'iku guda goma wanda ta da shi ko ina ka suna ta da kai akwai masu rubuta lada akwai masu rubuta zunubi akwai masu ba kariya akwai kuma waɗanda suke suna abin nan kula da abincinka da abin shanka ranar dukkan mutu ranar mutuwa ta yi ana bakar ruwa sai a ce ruwan da za ka sha sun ɗari ka shi ne ruwanka duniya ko an baka ruwa ba su shiga cikin bakinka kana ganin ko asibiti an ka ce wani a ce a ruwa ba su shiga ya shi ne ruwa ne gaba ɗaya ne kula da abincinka ce abincinka ya ƙari ana samun abinci ga baki da shiga suna zubewa ƙasa ka riga ka sai abincinka to Allah ya sa mala'iku suna kiyaye da mutum duk inda yake to dole sai ka yi bani da mala'ikun nan malamai suka ce ko ba kai ba ka san mala'iku guda goma kuma ka san ayyukansu mala'ikun nan guda goma ko ba kai ba ka san mala'ika jibrilu kuma ka san aiki ne mala'ika jibrilu abinda aiki ne kawo sako daga Allah zuwa ga manzanni sannan ka san mala'ika mika'ilu mala'ika mika'ilu shi ko aiki ne kula da ruwan sama duk ruwan za a yi ga shekara ya san ko ganganawa za a zubi ta ruwa ƙasa mala'ika mika'ilu aiki ne kula da ruwan sama da kuma tsagar da shuka in an yi daji na uku su mala'ika israfil shi ko aiki ne busa ƙaho wanda yanzu haka an ba shi ƙaho ya aza ga baki yana jiran Allah ya fiye busa sai ya busa da an busa duniya ta tashi manzan Allah ya ce kaifa an umu wa sahibul karni ƙadil ta ƙabal ƙarna sai a yanar shiga cikin daɗi da jin daɗi da walwala alhali ba a buci ƙaho ya aza ƙaho ga baki yantazirul izini na izini a fiye busa ya za a yi daɗin rayuwa ta in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu haka shi mala'ikan da ka kusa ƙauya aza ga baki ko ƙarfa ido bi duka tsaye kai allah ya ce ya musa ya musa allah ka samu ga mala'ika shi yan kuma israfil sannan akwai mala'ika na hudu shi ne mala'ikan mutuwa me suna ne azra'il ko an ce wannan isra'iliyat malakul mawt shi an shi asalin shi malakar mutuwa sau daga an ce azra'ilu to malakar mutuwa ce Allah ka samu ga malakar mala'ika na biyar shi ne akwai rizwanu mai hukun aljanna shi a cikin na aljanna sannan akwai mala'ika maliku mai tsaron wuta sannan akwai nakiri da munkara matambayan kabari sannan bayan haka nan akwai raƙibu akwai atidu raƙibu shifar mutalada atidu shifar zunubi su an mala'iku guda goma wa'anda aka san ko babu komi ka san su ka san suna da ayyukan to shi yasa Allah ya ce duk wanda ya kafa sai mu Allah da mala'ikunsa kuma ya kafa sai mu ran tashin kiyama Allah ta'ala ya ce faqad dalla dalalan ba'ida ika ya bace bata manifanciya daga abin da shari'a ya Allah ka shirya da mu da ba sai Allah madaukakin sarki innal ladina amanu

sun ba kafar sun suka kafirce suka bar musulunci sun ba amon sun suka sake dawa suka yi imani sun ba kafar suka kuma kafirce sun mazda da kufara sannan suka ƙara kafirci bisa ga wani sun kai sai Allah ta'ala ya ce lam yakun illahu liya da kala Allah bai kasance yana gafarta musu ba Allah bai gafarta musu wala liyahdiyahum sabila kuma Allah bai shiga da su hanya wadda a daidai kun ji ana amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru da jin wannan kasa ba ɗabi'a kwarai ta to ko cikin mutane akwai masu amanu sun makafaru sun ma'amanu sun makafaru sai ya yi zunubi ya tuba ya sake komawa a sai gidan boka a ba nasara ba a dawo a tuba a sake komawa jama'a a musulunci ba a san amanu sun makafaru abinda aka san amanu kawai kana nan muminin ka duk abinda ya same ka da wahala da daɗi ka nan ka daure kuma wallahi ba ina faɗa muku duniya zama hankuli na aka wani abu sai ya tuye sha maka wani abu ya tuye dame ka hankuli ne za ka yi wannan abu mutuwa zai yi wallahi wucewa ne amma suna ga wasu da sun shiga damuwa babu zama babu tsaye sai an ce wurin bokaye wata jirgiya suka gaban sana faduwa wallahi ana ana min kulle kulle ana biya ta mu goyen ya biya barin kama jikina zo a sai zuwa a sha a sha magunguna daga ɗaya gaban ka ya faɗi shi ke sai zuwa an san magani to magani ne za ka rasuwa maganin haɗuwa gaba ko wata da ta ji ijiyar tana marmadi ijiyar hagu ce ta wani Allah a ta ana min shiga ana min kulle-kulle bayan ta shiga kai da wani na ya gaya maka yin ijiyar hagu na marmadi shi ke nan bala'i na ta gare ka ko ka an ce in ajiyar dama na kaɗawa suna marmaɗi su alheri na ake wanda shi aka na canfi ba abin ƙwarai na ba don ajiyar ka sa kaɗa suna marmaɗi babu mamaki alherin kana ake yana yi wa ajiyar ka ta zana marmaɗi shi ma wani alheri na ati da yana waka idanun guda biyu suna wani duka kuma ba ɗaya dama da hagu shi ko sai a ce mina saboda haka wallahi mutum ya tsaya ma Allah jama'a ga lura ko mina na kajiya roƙi Allah Allah sa alheri duk abin da annan ce Allah ya sa alheri duk abin da annan ce Allah ya sa alheri haka na aka so ko sai ya zama alheri amma yanzu in ba ɗauka alhaki ba ya za ka sai aka ne ma ƙulle-ƙulle wa kai ma ƙulle-ƙulle to in ka ɗauki alhakin wasu to shi yasa Allah madaukakin sarki yace innal ladina amanu bi Musa lalle wa suka yi imani da annabi Musa summa kafaru zuwa kafirci ma annabi Isa summa amanu kuma suka sake imani summa kuma suka kuma yin kafirci da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya santo har ƙara wani kafirci bisa kafirci imani da Qur'ani Allah ya ce lam yakunillahu liyaghfira lakum Allah bai kasance na gafarta musu ba wala ne ya haɗe hun sabila kuma Allah bai shirya su hanya wadda addini yanan jama'a mutum ya wafe ne ke kiyamar laili wannan har ba a san amanu sun makafar abin da ka so amanu kawai ko yi suka cikin amanu ha Allah ya ɗauki rayuwar kan cikin amanu Allah ya ba mu ikon gane gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين الذين yace bashirul munafiqin sai bushara ga munafikan Allah bi anna lahum azaban alima kuma da wata irin azaba mai zogi daga dabi'in ji Allah duk wanda an munafikin Allah ya mutu yana munafiki Allah ya yi mai alƙawarin wata irin azaba mai girma mai raɗaɗi ran tashi alƙiyar jama'a munafiki bai da kyau kada ka zama munafiki munafiki abin da aka ce munafiki shine ka ɓoye ɓoye rashin gaskiya ka bayyana kai na ɓaya kake ashe mugu hake ba sani ba amma in ka shigo cikin mutane sai a ɗauka kai na ƙwarai ne amma in ka koma gehe kai mugu mutum ne akwai matizan soshiya tare ka noci hukar Allah ke ka ce haiki aminin kowa shi munafikin Allah daga cikin dabi'a ta kowa nashi na munafikin Allah in ya ga alheri gare yana bakin ciki amma bai iya gwada ba alheri ya same ka munafikin Allah ne ma da ya haƙori kamar ya ji Allah ya kere da jefe kuma ya kama da wuta munafiki Allah in ya ga wani alheri gare ka sai cikin ya murda bai so amma sai ma dariya haƙuri cewa ka amma ya jada abin da ya samu ga wani alhaji cikin hujjar iblis sai ya ɗaga ya kama roƙon Allah ya sa abin nan ya taya ta munafukan Allah daga cikin ɗabi'unsu shine rantsuwa bisa ƙarya a rantsa da Allah a ce billahi allazi la ilaha illa shi ƙarya ne sannan munafukan Allah ba su zama da mutum sai suna samu wani abu in kana bashi yana a wurin ta yana daɗin baki amma in ba ka bashi zai ɓace ka kuma yi nisance ka munafiki ke ke munafiki ba zai soya da kai saboda Allah ba sai yana samun wani abu in bai samun komi wallahi bai zama da ku. alama munafiki ke akwai munafukan Allah cikin maza akwai munafukan Allah cikin mata akwai sifofin munafukan Allah da yawa wa'anda Qur'ani yana magana su akwai a cikin suratul Tauba akwai a nan cikin suratul Nisa'i akwai suratul munafiqun gaba an kai su munafukan Allah to ya Allah kai mana muna daga muna hutu ba ɗabi'a farka ba shi yasa Allah madaukakin sarki yace bashirin munafiqin kawa kai bushara ma'ana ka ba su labari dawa ga bushara ba bushara farka ba ba su labari cewa duk wanda an munafiki ya mutu shi na da wata irin azaba mai raɗaɗi inda Allah madaukakin sarki sai Allah ta'ala ya faɗi wanda ga cikin ɗabi'unsu sai ce allazina kafiri na auliya a min dunil mummini. su ne waɗanda suke riƙe kafirai masoya su bar mummini, kuma bayan mummini. shi mu sai Allah ya haifar kahiri bisa ga musulmi ga musulmi ga kahiri to ya yi ɗaukar kahiri bisa ga musulmi don saboda kahiri ya hisso ya hisso yawa ga yare bisa ga wanda a mutu saboda bai su mutu zai ci gaba jama'a duk inda an ka to an ka ce ga musulmi da kahiri musulmin kwarai tana zaɓin musulmi na uwa ɗai kuma wallahi jama'a kuskure na ka ce ai wallahi kahiri ya yi musulmi karka sake wallahi ka ce haka Allah maɗaukakin sarki ya yi faɗa ya ce afa na ja'ar musulmi da kalmujirmi Allah ta'ala ya ce afa na ja'ar musulmi ne muna sanya musulmai masu imani masu sallah kalmujirmi da kamar kafirai 'yan ta'adda wani ba sallah suna zama dai. yanzu jama'a wanda ka Allahu Akbar sami Allahu liman hamidahu Allahu akbar yana azumi yana sallah yana zama ɗaya da wanda bai son Allah bai son manzon Allah ba zama guda haka ka buɗe bayan soyayya ga makahiri da musulmi ina ka yace ai duk abin da kahiri ka baka duk daɗin da ya ka baka kahiri kahiri na wallahi jama'a ba layin ku guda ba ba addinin ku guda ba Allah ta'ala abin da yake ka rike musulmi shi an naka shi dan uwanka duk inda yake a duniya da larabawa masu jajayen kunnuwa da masu fararen kunnuwa inda musulmi da su an naka ture inda musulmi da naka ne bakahuwa ta dan uwanka in ba musulmi ba babu ruwanka da shi musulmi shi an naka kan riba naka ba ba la yakun guda ba to ɗabi'a munafukan Allah su ne masu riƙe tahirai su an musu masoyansu na gaske daga ɗaya kafin karatu makaranta shi ke sai ka samu kahiri ka riƙe shi a abokinka kuma ta abin tarraci kuna kwana wuri guda wata ra sai ya koya ma babu Allah sai ya koya suna kana son shiga ranka sai ya za ka kahir ka shiga shi yasa Allah madaukakin sarki ya ba da labarin wasu abu kai guda biyu shi guda musulmi na kwarai ya yi dana tashin kiyama shi kuma guda bai dana tashin kiyama ba kahiri na amma abokan juna na sai shi guda ya cewa guda yanzu kana ganin in mutu za a tayar da mu sai shi abokin nahi musulmi ce kwarai wallahi in mutu za a tayar da mu ta rana sai ce ni wala bai yadda ba in kai kada ni wala bai yadda mu ai mu ba a shi ba to haka kowa cikin su ya mutu da aqida kai kowa ya mutu da aqida shi wanga aqida kai musulunci na masallaci na ya da a tashi kiyama shi ko wanga abokin nahi bai bai sallah bai da a tashi kiyama ba ke bi ma yadda akwai Allah ba kowa ya mutu cikin su sai Allah ya bada labarin su ra tashin kiyama الله تعالى يأتي وأقبل بعضهم على بعض يتقال أقبل بعضهم على بعضهم madaukakin sarki yana magana 'yan aljanna wa aka bala ba a aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun sace suka hukun sai suna tambaye dinnan su labarin duniya domin cikin aljanna ya amince da sai kama labarin duniya kai wani duniya halan mai kashe ka sai su fadon mota ne mutu to kai kuwa ne mai kashe ka a rasulullahi daya ni Allah ya kashe ni suna labarin duniya suna cikin labarin sai yace to ko za ku rake ina da wani aboki duniya mun zana da shi amma bai yadda a tashin kiyama ba hal antum muqtali'un qala hal antum muqtali'un faqala faqala fara'u fi sawa'il jahim qala sallallahi qala tallahi in kitta ولولا نعمة rabbi ولولا نعمة ربي sai ce ma abokai ne kuna da kiyata mu leka mu ga halin da yake cikin wannan abokin nawa dan ban ga aljanna ba rata su kiyama yan kana da aboki ba gaisu aljanna ba yana wuta sai ce kure ke mu mu leka mu gani ko muna gani ne sai ka ce mukan ba mu zuwa shi ka sai leƙa fara'ahu sai ga wannan abokin na fi sawa'il jahim tsakiyar wuka jahima ya gane inna lillahi wa inna ilaihi sai kira shi yace wani yace na'am yanzu wani kana a cikin wuta ce kwarai nina. na sai yace tallahi in kitta la turdi yace na rantsi da Allah wani kai kusa ka halaka ni kadan da na bi ka na yadda ba tashin ba. kin gi irin kitta la turdin kai ka saka halaka ne walaula ni'matu rabbi ba dan ni'imar da ubangiji na yi mana tsaya bisa musulunci ne rike ne yadda akwai Allah ne da a tashin iya la kuntu min al-muhdarin na yace ce wa laula ni'imatu rabbi ba dan ni'imar ubangiji na da yi min ba ni rike musulunci ni da ana tashin kiyama lakuntu min al-muhdarin da na zamo daga cikin zan harkar cuta da kai da mu ma ta da kai amma Allah na gode ma Allah walau la ni'matu rabbi ba da ni'ima Allah ba da muna tare da ta tare shi yasa wallahi in za ka yi aboki wallahi ka yi aboki na kwarai duk abokin da ka jan kai kai ka wurin bokaye wallahi ba abokin kwarai na sai kun game ran sashin kyama, cikin wutar ran sashin kiyama wallahi saboda haka duk wani abokin da ka ana ka zama goyon hanya wallahi rabi da shi ka ja hankali ne in tsoro Allah duk wani aboki da ka sani wanda bai kai ga bai baka shawara kware wallahi tabbata ka zaman ka da mijinka lahiya sai ce ai ka san maza ba abin su da hankalin kansu namiji in ka bashi ga hankalin hankalinka ne wala kanci ɗaya zai ba bargar kya zama da shi lahiya wallahi ki ta haɗe kanki ki to wanda mi zai yi a abin mun san abubuwan da aka rika ba to mu sai kuke ba da kuɗi a wasu miki ko ba komai na ba ai malamai na ka ba suwa alhali boka yana kasan mata ba su boka boka sai suke malar boka wurinsu malar na sannan malar wurinsu malar na Allah ya gyara saboda haka akwai bokaye akwai miyagun mutane waɗanda ka ba da miyagun abubuwa wallahi duk wani aboki da ka sani wanda ba na ƙwarar mai hulɗa da bokaye ka rabu da su kai mai wa'azi ya bari Allah maɗaukacin sarki yake ba mu labarin waɗannan abokai guda biyu Ya ce yace walaula ni'matu rabbi lakuntu minal muhdarin ba zan ni'ma ubangiji na ba da na zama daga cikin wanda a fasu cikin muta da zuma tare da kai cikin muta ba shikenan sai Allah ya kace alaka da tare shi ya koma aljanna ya zama ne shi kuma tare tare cikin azaba shikenan Allah ya rawa yi arziki wai kai akwai abin da a tashin hankali ga abokinka na kusa kuna kwana tare da shi ko yi ne tare ku kwana tare ya yi zinka ga aƙida ce kaƙi zuwa sai ga shi Allah ya wadda cikin wuta aika ya arziki sau shi abokinka koyo shi ba su san da ɗabi'a ka san ɗabi'a wallahi in kina tare da abikiya ba su san san da ɗabi'unta kika sata a ɗabi'unta kuma shi wani aboki ba ka san san da ya ka jayo ka ga lalura sai a tsira ta kawa da to saboda ka muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kare to Allah yana bayanin su muna hukai su ka rika su ka kafare masoya sai su bar yan wasu mu'minai ya hasan kafiri aboki ne bisa ga musulmi sai Allah ta'ala ya ce a yamsa guna indahum al-izza shi suna neman izza wurin da buwaya halan kafiri na iya baka buwaya to sai Allah ta'ala ya ce fa innal izzata lillahi jami'an buwaya ga Allah take gabaki daya ta duk wani girma saukaka, wallahi wani Allah aka samu wani mutum bai iya baka girma jama'a bai iya baka buwaya buwaya ga Allah aka neman ta a same ta kuma ma Allah sai ka samu buwaya shi yasa aka ce shi mumini wa izzuhu qiyamuhu bil layli abinda izza mumi tashin shi na dare ta cikin dare kiyamun laili dare ya tashi ya yi nafila ya yi karatun ƙwar'ani ya yi addu'o'i ya yi azkaru da daddare kowa ya kwana shi abuwa ya mutum shi yasa malamai suka ce duk wanda ka tashi da daddare wallahi ko an jihe ba a samu ne duk masu jihe-jihen bala'i masu biɗe-biɗen bala'i wallahi ba su samun sa'a wanda ka tashi dare na ibada ko da dare ka yi ƙarfe hudu ya tashi ƙarfe uku na dare ya tashi ya yi arwallah ya fara nafila in yadda zai zamna ya kama azkaru sai su bayan ta yi ko an jefai ba a samu sai wa da Allah yi shi yasa manzon Allah ya ce wa izzuhu qiyamuhu bil laili abinda abuwa ya mutum idan da tashi da daddare na ibada da kan ga waɗanda aka samu irin waɗanda in sun kwa an sun fara kwana su sahaya ta waye sai ga ta hito suna tafina kwana dama kusan ba kwanta da wuri ba a ta ana kallata kallata har ƙarfe ukun dare yanzu da zaran kwana ya kama ido an kama kwana shedan ya yi musu kulle-kulle guda uku ga kai asuba ta yi shedan ya biyo yana busa musu hayaki yana busa musu abin na iska yana lallacin mutum sai ga mutum ya ƙara lahiwa ya jayo zani ya ruhe. ta a yi su baya a gama if koyi bai ji har sai ka ta yato ba a yi su baya ba to irin waɗanda aka ciwa a samu ubangiji allah ya kare sau daga yan uwa musulmi wallahi ku sani babu buwaya sai rike musulunci babu abinda alheri sai a rike addinin musulunci Allah ka babu ikon kiyayewa gaba sai Allah madaukakin sarki ya لقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا magana kan cewa in ka gama zauna mazaunata wadda aka izini da ayoyin Allah ana gantsi ana batsa ana hudu banza hudu yohi ɗauki takalmin ta barorin nan to su ku hukun Allah sun hisa irin wannan duk mazauna da 'yan an ka zama babu abinda aka illa faɗin maganganu na banza ana hirar banza ana izgili da ayoyin Allah wallahi wannan mazama ba wurin zaman ka bane amma su munafuka Allah sai bukata irin wani, dan za a ce ana hirar mata a ai wanda kaza gare ta ai wanda kaza take yi a yi wani ta shahara ko a kama hirar siyasa ko ana hirar ballo ko ana duk waɗannan mazanai ba wurin zaman ka bane shine Allah madaukakin sarki ce wa qad nazzala alaikum fil kitabi haqiqa an sassauka muku a cikin littafin qur'ani ya ku musulmi an idza sami'tum ayatin Allah to idan kuka ji ayoyin Allah yakfaru biha ana kafirce musu wa yastahza'u biha ana izgi da ayoyin Allah mazauna ana irin wannan Allah ya ce fala taqa'udu ma'ahum kada ku zama tare su doki takalmin ka ta yi da kaji an fara kasa waiwai ana izgi da ayoyin Allah ga majalisi ana zama ana zama ana yi Allah ta wala bar wurin fala qaudu ma'hum ma'hum kada ka zama tare da su hatta yaqudu fi hadithin ghairi sai sun kutsa cikin wata hira wadda ba wannan eh an bar wannan hira to ka nan in ko ba a barta ba ta shi ka bar wurin Allah ya ce in baka bar wurin nan ba kuma kana ana yi ana yi da kai ko kuma baka cewa komai amma kana ji ana yi Allah ya ce innakum idan mithluhu lalle ku yayin kun zama irin su kun zama dai da wanda azumi ana yi ya kitashi amma bai ci kala ba da wanda yake ci ko ya an ka jeho ya jefa ya an ka faɗi kalma guda shi ma ya tashi kalma guda da shi akai duk dai suke mazauna wadda aka mugun abu ko ba kai in ka toka zama zunubin guda da masu yi zama laya ka tashi ka ta mazana ta caca da masu yin dara da masu yin karta da masu yin lido da masu yin abubuwa daban-daban mazauna da wanda ka yi da wanda ɗan kallona Ka kasan wani gwade yake gwade kashe hishan bige mitinan shi ba da shi aka yi ba amma ya iya gwade duka ya fi guda duk magana guda ta sai Allah maɗaukakin sarki ya ce inna Allah jami'ul na wal na fi jihar jahannama jami'a Allah maɗaukakin sarki mai tattara munafikan Allah da kafirai a cikin jama'a gabaki ɗaya ne lalle Allah madaukakin sarki zai tara kafirai da munafukai ya sunka su wuri guda cikin jahannama inji Allah saboda kahiri da munafiki sai su guda sai balma kahiri ya koyi samun fasashi bisa munafikin Allah shi munafikin Allah lalura taɓa ba don shi ta'addancin ya koyi kafirci dan shi munafiki da wahala ya tuba kuma shi na Allah madaukakin sarki yawa ma'aza wurin ajiwa wadda ta yi muni kwaye da gaske dan shi za a kai ƙasa ƙasan ƙasan wuta za a kashe aji shi munafikin Allah ke daga cikin ɗabi'un munafikan Allah suna son ɗaya waɗanda mazaunai wanda za a dina tutsa ma'ayoyin Allah ana ɗin biyu da su sai ka mutum ya ce wallahi ko kana haɗa ƙur'ani kana tutun ayoyi ban yadda wallahi kalmar ka ta yi muni jama'a wa'in kana haɗa ƙur'ani kana tutun ayoyi ka ji magana babu daɗin jimala sai ka ji wani ya ce wallahi ko Allah ka tuwa wurin da abin ga da ke ban bari Allah bai masu howa aikowa ɗaya suke da ya aiko masu yin ciki mustapha na ya aiko ma sai ka ji wani ya ce shi wallahi in sama da ƙasa ka haɗewa abin zai bai bari ne to duk waɗanda ba kalaman ƙwarai na musulmi ba a san yana faɗinsu abinda aka so ga musulmi kalaman ƙwarai aka san ya faɗinsu izgili da ayoyin Allah da kalamai masu muni a musulunci ba a sosu abinda aka so ga mutum shine wadda kalma mai kyau Allah maɗaukakin sarki ce wa kulle ibadi ya ƙulu lafi hiya ahsan wa kulle ibadi ya ƙulu lafi ya hasan. Hmm. ke cewa wa kulli ibadi ga ya bayina ya qulu lati hiya ahsan faɗi magana mafi kyau bayina ku faɗi magana mai kyau in za ta tuwa bakin ka tsaya ka biba kalmar kwaita ko mugun kalma saboda inna shaytanu yanzabu bayina shaytan yana ɓanna tsakanin inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina lalle shaytan ya kasance maki mai bayanan adawa tsakanin shaytan adam Allah ya kare jama'a ya kamata mu dakata da bakin nan sai kuma gobe idan Allah wa ɗaukakin sarki ya haɗa muna kuma Allah su subhanahu wa ta'ala inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yafe mu inda muka yi daidai kuma Allah ka wala da karanta ka samu aiki da abin da muka yi insha Allah wa ta'ala ba za mu faɗa muku ranar yau ba sai babban malamin mu a shek Abubakar Jure ya dawo dama shi ya saba ne mu karatu kuma labarin insha Allah wa ta'ala gobe zai rika karatun shi saboda haka in ya dawo zai faɗa magana za a rikewa insha Allah muna fata Allah shi muna dace ya mu gama allah ya samu cika da imani Allah ka san bukatun kowa na alkhairi ka biya masa akwai bayan ka suna cikin matsala shin lahiya Allah ka tausaya musu Allah ka yaye musu ya Allah akwai bayan ka wasu ya Allah sun shiga matsala talauci Allah ka yaye musu ya Allah ya Allah wani roƙonka marayun ga da a gare mu Allah ka albarkace su ya Allah Allah ka yabun kware su ya Allah Allah muna da ka samu gama lafiya ka samu cika da imani an nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.

domin masu saurare da masu masu Allah ya sa kamar da ake nasu kai. Amin ya Allah. Allah ta kama nan akwai tambayoyi kamar haka. Na'am. Wanda ke ana da Ya

Allah ya yi to zan ya yi idan ya yi yi Allah ya na da kama ina idan mutum ya ɗauko kayan da ba na shi ba abin da ya kamata ya yi don Allah ya sauya ya koma mai sami kayan nan kaya dai ko da nesa na don me saboda shi mai kayan nan baka san bukatar shi ba kila kuɗin da ya sai kayan su ina a gare kuma yanzu kayan da ka ɗauko ka raba shi da su kuma ka fara guda kayan sadaka kayan kayan sadaka da kayan mutane sai kayan ƙoƙarin mai sa mai kaya kaya ne ka san inda ka ɗauko su kamar shi su ka ɗauki ƙaddara wannan al'amarin kai na abin ya shafa wa Allah da girman Allah kai saurin kuma aka mai sa mai kaya kaya ne so da san halin da yake suke game da kayan nan ba da amma yanzu ka so kayan sadaka da su to shi kenan dama ita Allah ya isa in an kawo mutum ita ba da gangan ba ba ta kama shi in dai ba da gangan na ba Allah ba zai kama ka da Allah ya isa inda Allah ya isa ka saurin zuwa inda ka yi zalunci ka ci amana domin Allah ya sa ya saurin zuwa nan da nan ta yi saboda ka Allah ya karda an kai miki tun ba daga ganna ba ta kama ki amma ne gaskiya inda ke mai da kayan da yafi bisa ga Messi yana ba yana ba kayan yana yana son kayan shi Allah ya kawo amin malam assalamu alaikum malam wani ne yake kunce